mu ba da fili mu ba da iska don Allah mu ragu a nan wurin saboda girman Allah yauwa ɗan agajin da masu nufan da marasu yunifom don girman Allah a ɗan ba da iska a nan gefen saboda Allah tun da kar kuma ta ɗauro mu zama matsala kuma ga abin da ya tara mu saboda Allah a yi haƙuri a yi haƙuri Allah shi ba mu sa'a ta yi wannan bayani da na yi bai ma wani daɗi ba amma a yi haƙuri don Allah yawwa Allah shi ba mu sa'a to yanzu ba tare da akwai makarancin ƙur'ani da muka fi sanin shi tare da sheikh muhammad bin usman sheikh zakariya bala ba ni sunan ko iyakan sunan ke zakariya bala musa ga waɗanda dama ba su riga sun san shi ba ko ba su gan shi ba sai ta rediyo suke ji musamman da su bahi wurin sahur to yau za su gan shi kafin tasowan Sheikh bin Usman Allahu Akbar Allahu Akbar yau kam ranar matukar farin ciki ne a gare mu Allah ka sa sanadiyyan wannan shiga aljanna yanzu muna fatan malam yana kusa oh, yana cikin mota to an ce gashi nan yana zuwa Allahu Akbar لا ga abin na ma girme الله اكبر yaro أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الظلة أينما ثقفوا إلا بهبل من الله وهبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون صدق الله Allahu akbar Allah ya sa wannan tahowa sanadiyyar shiga mu cikin aljanna don girman Allah kowa ya buɗe kunni da basira ya sa kilasi a cikin sauraron babban baƙonmu babban malaminmu Sheikh Muhammadu bin Usman Allah ka ba mu sa'a Allahu akbar na dai rasa da zan malam bismillah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 اللهم صل وسلم وبارك وأنعم وأكرم وزد وتحنن على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته وصار على منواله إلى الدين أما بعد فيا حماة الإسلام ويا حراس الأقيدة ويا حملة المبادئ ويا أهل السنة والجماعة أحييكم بالتحية الإسلامية تحية من عند الله مباركة طيبة وأسأل الله تعالى المنان الوهاب الرؤوف الرحيم أن يجمع قلوبنا جميعا على محبته ومرضاته وأن يهبنا التوفيق والإخلاص والسداد في القول والعمل وأن يرزقنا كمال الإيمان وصدق اليقين إنه قريب مجيب الدعوات ‘yan uwa masu girma tun daga kan malamanmu da sauran ‘yan uwana ɗalibai ta dukkanin al'umar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mazanmu da mata ina ƙara jaddada mana wannan gaisuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu na ce jaddadawa ne domin na faɗi ta cikin ainihin muqaddima ta talmihan ba tasrihan ba yau rana ce ta ainihin wato laraba idan ban yi kuskure lissafi ba sha bakwai ga wata haka ne ga watan shawwal dubu da hudu da ashirin da tara kuma a cikin baka nawa ne ga wata ne sha nawa ne sha shida ga watan sha biyar ga watan oktoba saboda na sha faɗa yawanci ban fiye haddace wannan ba dalili saboda na sha faɗa wannan bako ne abu ne wanda yake ainihin mai ɗingil fefeti abu ne wanda yake ɗan tsambare ɗan kutse eh. saboda haka namu namu ne nasu kuma nasu ne a har kullum mun sha jaddada cewa abin da yake bako bai kamata ka bashi muhimmancin da bai kamata ba to sai dai abin haushin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar da mawaƙi ke faɗa ne yake cewa inni tazakkartu wa dhikra mu'arriqatun majdan talidan bi aidina adanahu idza tajahta ila al-islam fi baladin تجده كالطير مقصوصا جناحاه استرشد الغرب بالماضي فأرشده ونحن كان لنا ماض نصيناه كم صرفتنا يد كنا نصرفها وبات يملكنا شعب ملكناه هكذا قال يعني يقول كأنه يبكي بكاء مريرا بكاء دمويا إن شئتم كوكاني إرن نجني ينا مرثيه كان abin da ya faru الامر النبي sallallahu wasallam cewa muke da kayan gado a hannunmu amma mun bari ina fata yan uwa masu girma za a dan yi shiru a dan saurara Allah ya mana albarka gaba daya mu ne al'umar da wani malami ke cewa antum baqaya ummatin mahmudatin rafa'at liwa alkhair fil ma'muri antum junudu muhammadin wa du'atuhu fataqaddamu lil khair bit tabshiri sunu himal islam min a'da'ihi الراكضين وراء كل كفور الحاقدين على نظام محمد السائرين وراء كل كفور ila akhir ma qala rahmatullahi alayhi na cewa ku ne ragowar al'umma da kuka saura daga cikin ragowar salafus salih ku miƙe tsaye kar ku nawa kar ku gajiya wajen kare wannan addini da bashi goyon baya Yan uwa masu girma ba abin da zan faɗa illa kamar abin da sayyiduna abu bakir nisdik ya faɗa Allah ƙara masa yarda inda yake cewa Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun wa qini sharra ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun ya Allah ka sa na zama fiye da yanda mutane ke tsammani na ka kuma kare ni daga sharrin abin da ba sani ba na mugun halina karka kama da abin da suke faɗi al'imamu bin al-jauzi rahmatullahi alai fitaccen malamin na tafsiri wanda yana daga cikin malaman da suka wadata ko in ce Allah ya wadatar da laibiraren musulunci da rubuce-rubucensu don ya bar rubuce-rubuce fiye da 700 ibn al-jauzi daga ciki in kana son ka san wane da shi karanta tafsirinsa zadul masir fi ilmin tafsir Watarin ya zauna ya ga mutum maɗuɗu mutum ɗan adam sun yi balbela da magamami da dandazo da cincirindo sai fashe da kuka yana cewa bi bika yabnal jauzi in na ja ha'ula'i wa halatta ant bi bika yabnal jauzi in na ja ha'ula wa halatta ant to kai ibn jauzi ya zaka yi da kanka in kiyama ta tsaya in duk suka tsira kai ka halaka in ce kai ne wa ne bayan kuma ashe ba kowa bane wannan abu ne da ke tsorata mu muka ga taron jama'a to gaskiyar magana tsorata mu yake yi saboda kada astaghfirullah ya kasance ta Ali ibn al rahmatullahi alayh inda yake cewa liyal wailatu in nafa'at idhati siwaya falaysa li illa al yace ai kai cona in dai har wa'azi ya amfani wani na yau ni bani da komai sai da alkawafi kafiya kenan shi sa musamman ina farawa ne da su malaman mu da mu almajirai ɗaliban ilimi to mu shiga taitayin mu mai kaffa kaffa wannan jama'u da Allah ta'ala ke kaddara su zo saurare ku ba fa kun kai kowa bane ba kuma kun fi kowa bane kar ku zamanto fitina ga al'umma ya zamanto abin da kuke karantar da mu ya ko malaman mu don Allah ku kasance kan gaba wajen ba mu misali Allah ya koro kunnuwan mutane zare ka ni'ima ce kuma Allah zai tambaye ka akai saboda haka amana ce waɗannan kunnuwa kada ka bari wani abu ya je gare su illa haq mahama kallafa zalik mahama kallafa kadhalik dukkan da ta jawo maka kuwa ni'ima ce kuma za a tambaye ku وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعم صنع ديوة قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم وداوم عليها بشكر الإله فإن الإله سريء النقم أيوة سجرما أسأل الله رب العالمين أن يجمعني وإياكم جميعا في جنات ونحر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم yan uwa ai hakuri kar a bar shi ya shigo sabran sabran sabran ai hakuri yan agaji aje a agaza a tankwabe rabon shi kar a bar ya tasiri ko inna shaitana yanzagu bainakum to da yake shi dan uwa babban yayanmu mala abubakar zaria hafizahullah wa jazahullahu khaira Allah ya tara mu da shi da dukkanin yan uwa kan alkhairi ni lokacin da gayyata ta zo ta hannunsa da kuma sauran dakarun sunna mu ba ca aka yi ga wani maudu'i na musamman da shi za ka yi magana akai ba ina fata an gane to sai na ga ayar da malam zakariya bala musa ya jawo mana alhafiz subhanallah a ci gaba ko to alhamdulillah to nake cewa yan uwa masu girma ayar da malam zakariya ya jawo mana so nake ta kasance mana jagora wajen tattauna wannan matsala din Allah da ya ce kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiqun wannan aya da muka ji ina so idan mun wannan wa'azi na sanya masa suna kuntum khaira ummatin ku ne mafiya alkhairin al'umma kuma wani abin da zai baka sha'awa wato akwai nakira fi siyaqil isbat kuma wannan ɗaya ne daga cikin ƙa'idodi a ilimin tafsiri ka san abinda malamai ke kira dilalatul lafzi dan ya ce kuntum khaira ummatin ummatin wannan suna ne da aka nakara kuntum kuma ithbati ne ai kuma sukan ce wa nakiratu fi siyaqil isbati tufidu al-istidrak wa shumul yani kuna the base of communities ummatin bai ce kuntum khairal umm la ku ne mafiya alkhairin duk wata al'umma da ta taba ketowa a duniyan nan to wannan khairiyya din da muka zamanto khaira ummatin kalmar umma takan zo a ma'anoni da yawa a ƙur'ani an gane ko amma nan dai Allah ta'ala ce ku ne mafiya alkhairin al'ummar da aka taɓa yi to amma wannan khairiyya din alkhairancin ya gino ne akan sharaɗi sharaɗi guda uku kenan ba za mu kasance khaira umma ba sai idan mun tabbatar da sharuɗa guda uku kuma sharaɗi gun malaman usul min suka ce suka ce a sharɗu kullu ma yalzamu min adamihil adam amma wala yalzamu min wujudihil wujud hadha huwa shart inda al-usuliyyin wannan shine sharadi sharadi dai a lugha al'alama amma istilahi sharadi sun ce abin da rashinsa ke kawo rashi amma kuma ba dole ne samuwar ta samar da samuwa ga misali kafin motar ka ta tashi daga nan zuwa Kano sharadi ne sai ka zuba mai ko kenan sharadin zuwan zuwar motar ka Kano labudda da yakuna fi sayyara al-benzin al-petrol wala la wa illa fa sayyara lan tataharraka to amma kuma dole ne dan na samu in tafiya dole ne dan na zo in tafiya to sharadi kenan kuma malaman usul suka ce kullu ma yalzamu min adamihi al-adam amma wala yalzamu min wujudihi al-wujud duk abin da rashin sa ke haifar da rashi amma ba dole bane samuwar ta haifar da samuwa araftum to nan sharuɗan kasance mu khairu amma guda uku ne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari sannan kuma me wa tu'minuna billah ku ne mafiya alkhairin al'umma suwa ake nufi mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam me yasa kuka zamanto mafiya alkhairi Allah ya ce domin kuna umarni da mai kyau da yake kuna hana mummuna biyu kenan kuma kuna imani da Allah so duk lokacin da ka kalli waɗannan abubuwa guda uku idan babu su cikin musulmi to wannan khairiya ta tashi daga aiki kenan da'awar mu al'ummar annabi ne kawai zai kaukau ba tare da waɗancan sharuɗan ba wallahi ba zai amfani ba saboda ce laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitabi man ya'mal su'an yusab yau ai ba ku zuzutuwar ku Allah ke kallo ba ba kafafar ku da burokoko da torokoko din ku bane Allah ke kallo abadan mu al'umar annabi wannan ba shi bane it's not the issue laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitabi ka'idar ita ce man ya'mal su'an yujsabi to ashe kenan kafin mu kasance khair umma sai an samu waɗannan abubuwa da haka mawdu'in mu kuntum khair umma shi yasa kamar da ke cikin bukhari abu hurairah ke cewa khairun nas lin nas ku ne mafiya alkhairin al'umma da aka fito da ku ko aka fito da ku don ku amfanar da al'umma to sai mu tsaya mu kalli al'ummar musulmi a yau kallo malam na tsanaki sosai anya za mu iya cewa mu ne khaira ummatin a yau ba mu ci a'a ba saboda alkhairin Allah baya ƙara cikin wannan jama'a din amma a lokaci guda kuma ba za mu iya bugun kirji ba bi kulli thiqatin ce imun in ka kalli abin da ke faruwa tsakanin mu ta fuskar aqida ta fuskar ibada ta fuskar ilimi ta fuskar tattalin arziki ta fuskar Yadda aka mayar da musulmi a duniya a yau har ya zamanto abinda wancan mawaki ya faɗa yana so ya tabbata a kanmu yana ma wata kabila zambo cewa wa yuqdal amru hina taghibu taimun wala yusta'dhanuna wa hum shuhud ana kasabta wainar rayuwa kabilar taimu ba a bata ba ma a tuntubanta wajen kullawa da kwancewa saboda aulakanci take yan uwa masu girma mu ne khaira umma me yasa muka zama khaira umma saboda mu ke da khairu kitab mafi alkhairin littafi gaba littafin da ƙarya ba ta zuwa gaba gare shi daɗa ko baya gare shi littafin da Allah ya ce da shi haske ne ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina nur وكذلك أوحنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله تشكين سورة الشورى يا كرا قرآن النور نور نور نور يكم تشي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله ما تعملون خبير نور نور تصبر ونن يسعى مكذا من خير أمة صبر من دلتافن لكشين the best shine muhaimin mai sa ido kasar littattafai littafin da aljannuma da suka ji ana karanta shi cewa suka yi kushuru wa idh sarafna ilayka wa idh sarafna ilayka nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'ana falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qawmihim mundirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا يا الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم قال الجنون يفهم aljannu ne suka ji annabi muhammadu babba ɗan abdullahi farin jakada yake karanta ƙur'ani aljanin da baka ganin shi kasa an ce mutu ko faɗa iblis ya robe gabalin suna ya raba aljanin da baka gan shi ba shi ke jin karatun ƙur'ani amma ƙor'ani ya ratsa shi dole ƙanwan naki ya ce an sato kai ku shiru ƙur'an amma ya aka yi kai ana karatun ƙur'ani kana sauto ɗan uwa mai girma ga aljani ya ce an sato kai mutum ne na'am ana karanta kai kana sautu an ana karanta shiru ake yi natsuwa ake yi saduda ake yi la'asar ake yi bakam ake yi kurum ake yi saboda qur'ani waraka ne wa inna kitaballahi awthaqu shafi'in wa aghna dana'an wahiban mutafaddila ji ash متفضلا جاء الشاطبي رحمة الله عليه يتي وقارئه المرضي قر مثاله halayhi murihan wa mukila saboda موكي muke da littafi mafi kyau mafi tsada mafi daraja sa william mayor gashi dai kafiri ne a cikin littafinsa mai suna hero and hero worship yake cewa shi bai san littafin da ke shan karatu irin ba gashi kafiri ne ba ma bukata sai ya faɗa amma Allah ne matsa bakin shi wa shahida shahidun min ahliha kuma ai malamai kan ce wal haqqu ma shahida bihi al a'da ita gaskiya ita ce abinda maki ma Allah ya matsa bakin sa ya faɗa shi yasa muka zamanto ne mafiya alkhairin al'umma littafin shi kadai ne yaro ɗan ƙarami ke karanta shi ya haddace shi da babbar da tsoho da sauransu kwanan nan ina karantawa a intanet wata mace ya shekara 90 ta kira Lima a taya ta san barka ta haddace qur'ani 90 ta tarkwashe ta rakwakwabe ta ki ƙasa kurance da ta tsofe amma fa duk da haka tana cewa a taya ta murna ta haddace qur'ani wahiyya bintu 90 aina anta akhi kabi anta shabun saghir gulam ina kike yarinya matashiya ina shabab ina zaratan la ilaha illallah na'am ka je ka bata lokacin ka wajen kwallo da hadda sunan club club ko ki bata lokacin ki wajen yar makaranta ce kina shiga zaben beauty contest a'udhu billah ko miss campus kina yar musulma ko kallon fina-finai na batsa da sauransu na fasikanci almuhim nake cewa mu muke da littafi mafi kyau shi sa muka zamanto khaira umma in dai ga shekara 90 tana murna ta haddace Qur'ani at the age of 90 wadun kasa ta rayuwa ta zo mata saboda wa man nu'ammirhu nankusu fil khalq ko nunkisu fil khalq fikra afala yaqilu ta kuma ce tana murna ta haddace hadisai guda 90 shekara 90 hadisai 90 Allahu akbar to saboda muke da wannan littafin kuma muke da addini wanda yake addini ne ga mamme shi yasa muka zama khaira umma wato khairiyya mu iri biyu ce akwai khairiyya ibtida'i akwai khairiyya sababi ibtida'an dama haka Allah ya tsara addini shine shugaban addini sababi ka tashi kai aiki wa qul i'malu wannan ne zai tabbata mana da khairiya to idan ka dauki maganar ta fuskar wato ibtida'i to sai ka ce saboda qur'ani saboda gamewar musulunci musulunci yana da gamewa kwarai kwa gamewar sa iri nawa iri biyu addinin musulunci yana da abinda malamai ke kira universality ko kuma shumuliyya ko kuma alamiyya iri biyu akwai abinda suke kira shumuliyatul islam jigrafiyan ko ta'addiyan na biyu akwai shumuliyatul islam ta'abdiyan jigrafiyan stroke ta'abbudiyan na biyu kuma ta'abbudiyan ko kuma kace the geographical nature of islamic universality da kuma devotional nature of islamic universality musulunci yana da gamewa ta fuska biyu ga abin da nake nufi musulunci yana da gamewa a matsayin matsayinsa na hantsi leƙa gidan kowa shine geographical domin ya faɗa misali a sura ta 34 ta 28 ya ce ne wa ma asalnaka illa kafatan lin nasi bashiran wa nadira walakin nas la ya'lamun to tunda ya ce ba mu aike ka ba ya rasulullah face kafatan linnas kaga annas anan bil alif lam kudai akwai lamun dole ka hararo akwai ainihin alif a wurin wanda aka shafe shi ko kuma ka ce aka haɗe shi saboda zallam bi takhsis lil ikhtisas kuma ai kuka face ga dukkan mutane to na ko a Kano ko a a duk duniya muke kenan musulunci sako ne na kowa da kowa wanda shine gamewar musulunci geografiyan ko ta'addudiyan irin wannan aya tana nan cikin suratu al-araf aya 158 qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'a to saboda wannan gamewa ta musulunci yasa khairiyar addinin mu zaka harata wannan janibin sannan kuma tafsikar ibada babu wani abu da zaka ce musulunci bai ci a yi shi matsayin ibada ba shine shumulatul islam ta abudiyya za ka samu hujjar wannan magana a sura ta 6 ayat 62 kula ina salati wanda mun sha faɗin wannan alhamdulillah da kuma sura ta ɗaya aya ta hamsin da shida da bakwai da takwas wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabdun to saboda wannan gamewa ta musulunci ya sa muka kasance mu ne mafi alkhairi ɗaya kenan na biyu saboda shi musulunci shine kadai addinin da bai ɗauko sunan shi daga sunan wani makhluki ba ka ɗauki kiristanci christianity addinin yan mission masu zagin Allah kwarai masu cewa Allah ɗa Allah uba Allah ruhu mai tsaki batattu kirista kaga ai addinin christianity an ɗauko ne daga sunan annabi isa christ kwarai kwa kamar da zaka samu a cikin bible din su littafin ayyukan manzanni 11:16 cewa a wani gari da ake kira antioch aka fara kiransu da suna christians to kenan kaga shi addinin ana kiransa christianity ɗaliban ilimi da ke kiran kiristanci masihiya sun yi kusuri a ga la'ibin لأن المسيح بريء منهم براءة الذئب من دم يوسف كما يقولون abin da ya haɗa kifi da kaska kaska ya tudu ta kifi ɗan ruwa ne ya su a ƙoli ta fuskar suna ma kawai musulunci zarta sau ne ya zarce sa'anni kuma dole ne ka yarda ruwa ba sa'an kwando ba ne yawa kuma kawo lakanta ma takobi in ka ce da allah tsakanin takobi da sandawa ne ka kaifi yau ai ba ma ra'ayi alam tara anna as-sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna as-sayfa amdha min al-asa ko yana tambaya yace yo baka gani an ci mutuncin mata takobi in aka ce wai ai takobi yafi sanda kai yo ai ba ba hadi a fahimtum kalami saboda ka khairiyan mu ta wannan janibi ke ta fuskar suna kiristanci kun je da ya samu sunan shi addinin yahudanci fa judaism daga juda ka je ka yi bincike da kyau ka karanta abin da suke kira wani tafi mai tsarki alkitabul muqaddas ko alkitabul muqaddas al لأنه مقدس ليس مقدس التقديس شيء التقديس شيء tun daga Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy mai suke cewa ai cewa suke akwai wanda ake kira Juda ya yi kaza kaza da Tamara daga Juda aka sanya ma addinin Judaism kenan kaga sunan wani ne in ka dauki addinin Hinduism alhandusiyya addinin da suke bauta ma gumaka wajen miliyan shida daga cikin abin da suke bauta suna bota ma har mahatma gandi yana cewa shi saniya ita ce Allah a wurinsa wadda har tafi uwarsa madaraja sai ce me yace li annal baqarata la azalu atana'amu bi labaniha qilat al hayat amma ummi fa arda'atni sanatayn fakat kaji kafiri ko wai shi babban hujja ta bota ma saniya saboda saniya tana bashi nono har ya mutu amma wasa kawai duka duka shekara bai ta ba shi ba. so da suna bauta mu misali shanu yake cewa to kaga nasu addinin daga sunan kabila ne ko sunan yanki musulunci fa ka dauki addinin majdakiyya ko addinin yan taoism a yankin japan misali Ka san da addinai iri iri sannan idan ka zo bangaren theories na variyat na mutane ka dauki markasanci marxism misali daga waye karl marx machiavellism daga machiavelli musulunci ne kaɗai. wanda Allah ne da kanshi ya ce wa raditu lakumul islama dina ya kuma ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu fil akhirati min al-khasirin na fatan gane ko shi sa dukkanin annabawa dukkanin su musulmi dukkanin su to saboda wannan janibin yasa muka zama to khayra ummati biyu kenan na uku muke da annabin da subhanallah shine mafi tsadan annabawa gaba daya wa huwa sayyiduhu imam al-muslim sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda da shine Allah ya annabci kuma ka dubi hikimar Qur'ani yace ma kana muhammadu naba min rijalikum walakin wa khatam sai ce annabiyin muhammad ba baban ɗaya daga cikin mazajen ku bane sallallahu alaihi wasallam sai dai manzon Allah ne kuma cikamakin annaba billahi as'alukum as'alukum billahi alaikum me yasa qur'ani bai ce wa khatamul mursalin ba ya ce wa khatamun nabiyyi limada dalili in dai an kulle ofishin annabci yo ofishin manzanci min babil aula ai domin ka'idar ita ce al-imamu ibnu daqiq al-aid da yazo fassara maganar tirmidhi inda yake ce hasanun sahih daga cikin taujiyinsa yake ce eh yace idan yace hasanun sahih kawai ka dauka yana nufin sahihi ne kawai sai ce me li'anna wujudar darajar uliya ya stalzimu wujudar darajar duniya saboda samuwar daraja babba ta wajabta tana wajabta me samuwar karamar daraja in aka ce wani yana da naira dubu ɗari to kuma ƙauyenci ne ka ce yana da dubu hamsin ko buga ne ba ne saboda ai dole ne ai wanda ke da dubu ɗari yana da me tunda akwai babban ofis to samun karamin ofis ai awalu ma ba ne ma na aure amma zai zama wato an yi wato wauta da ɓata lokaci mai naira biyar ka ce to da Allah kana da naira goma ba daidai ba ne ina fatan gane ko to abinda nake cewa a nan wurin sai ya zamanto addinin hinduism suna bauta ma waɗannan ainihin gumaka da yawa ko kuma idan ka koma kan maganar da nake na cewa wato nazariya iri-iri ga kaza ga kaza ga kaza dukkanin su an ɗauko daga sunaye ne daban-daban to sai Allah ya kulle annabci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai wa khatamun nabiyyi in dai har an kulle annabci to manzanci yana nan kenan saboda manzanci sama da yake me sama yake da annabci amma tare da kaga yan ahmadiyya sun ce a'a shugaban su gulam ahmad yani annabi ne qatalahum allah anna yufakun saboda ka annabin mu sallallahu alaihi wasallam kasancewarsa babba shugaba sama da kowace halittar ubangiji a aqidar mu wannan yasa mu ne khaira umma a wannan dalili na ibtida shi yasa gaban take da tsanani kwarai da gaske kowane kafiri in yana so ya samu matsayi a america ko wanda ya ridda ko ja'iri sai taba annabi ko ya taba qur'ani ko ya taba musulunci wannan kasuwanci ne mai ci a gun kafiri Allah ya ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwwan min al-mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira haka dai kowane annabi muka nada masa abokin gaba daga cikin kafirai ubangijinka ya isa mai shirarwa mai bada taimako <clears throat> sannan abin da zai kara baka sha'awa kuma tare da halin da muke ciki babu addinin da ke girma yake yaduwa inda ka san wutan jejin ji masu magana irin musulunci wallahi a turai a afirka yanzu a nan nigeria misali mujallar jehovah witness ta kafirai ta fito da wani rahoto fiye da shekara goma tana cewa a nigeria kafin mutum goma ko kuma kafin mutum ɗaya ya da ya bar musulunci mutum goma sun bar kiristanci sun shiga musulunci to banda kuma idan ka je turai inda da yawa suna kokari masallatai ana mai da su abin nan coci suna zamantowa masallatai kuma ana karatu kuma abin da zai kara baka sha'awa musuluncin dan gangariya alal kitabu sunna wa ala fahmi al umma <coughs> ba musulunci mai targade ba musuluncin zagin sahabbai na shi'anci na fasikanci da ƙarya da yaudara ko musuluncin da'awar ainihin mutum yana ganin Allah ko yana ganin manzon Allah a fili ko musuluncin da za a zo a kama Qur'ani a madadin sunan ana son annabi kuma ayi annabi kishiya magana ke ta da magana kuna ina wasu mutane da ke da'awar sufanci a yankin indiya ana kiran su yan tsarikar brailawiyya brailawiyya eh ba kwarai da gaske mabiya alwaliyil albrailawi wai suka ce min zalla ba mutum bane a'udhu billah kayf haka ce wai hakan qatalakum Allah Allah na cewa qul innama ana basharun mithlukum yuha ila suka ce la la ai abinda ake nufi inna inna inna ma ana bashar wai abinda ake nufi kenan wai abin da ake nufi da ayar inna ma ana bashar ma'anar ayan kenan ko ne ba ku gane ba wai taukidu nafil bashariya ne ai wai tabbas tabbas ni ba mutum bane to ba irin wannan musuluncin muke nufi ba musulunci wanda ya koma kan fahimtar magabata abinda ake samu kenan yau a turai sai mu ƙara godewa Allah to ta wannan janibin kenan sababi kuma to shi wahala wanda shine ma'anar ayar ta'muruna bil ma'ruf watanhauna anil munkari wa na billa sai ce walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhum mu'minu ku ne mafiya alkhairin al'umma kuna umarni da kyau tambayar ita ce kana umarni da kyau a gidanka matarka kana matsa mata ta yi sallah kan lokaci bayan mun ji wancin khairiya din ibtida'i to sababi wanda shine asalin kashin bayan dan zahirin ayar akan haka take magana wancan bai zo wancan bayanin naka to kuma kan ainihin al-asbab allati nuna min an nakuna khaira umma janibi uku kuna umarni da mai kyau okay yaya maganar sallah iyalanka suna sallah kan lokaci karatun qur'ani fa azkar fa ayan kana sa hijabi kana koya musu ka'idar kwanciya shiga ban fa fitowa fa ya tsarin neman aurenka ya harkokin kasuwancinmu tilolinmu ya alaƙar yara da manya alaƙar ɗalibai da masu neman ilimi ahlus sunna tsakaninsu da waɗanda ba su gane ba ko da mutum bid'a yake yi wace hanya ka tsaro na jawo shi jika ko ka sadi zagi ai fasiki kafiri da sauransu ki ya ce shi musulmi misali me kai na ka zabaro kwakwalwarsa ka farauto shi ka janyo shi don ya gane gaskiya don a gudu tare a tsira tare Ta ta'amuruna bil ma'aruf. faɗin gaskiya Ta ta'amuruna bil ma'aruf. amfani da dukiyar gwamnati wajen yi wa al'umma ayyukan da jama'a za ta amfana da shi hanyoyi lantarki ruwan sha harkar magani tsaro abota ilimi suna cewa duk gwamnatin da ta kasa samar da abu ba gwamnati ba ce samar aikin yi ta samar da harkar tsaro ta samar da harkar ilimi ta kuma samar da harkokin lafiya duk gwamnatin da ta kasa a waɗannan ba gwamnati ba ce ɓangaren ma'aruf ne to ina haka ai waɗannan abubuwa ɗin ina tsaro ina aikin yi ina harkokin lafiya ina kuma harkar karantarwa to ina ma'aruf to ta ya za a yi mu kasance khaira ummatin kenan sannan kuma ku dinga hana munkari ƙarya tun daga kan shirka ƙarya caca zinace zinace a'udhu billah fasikanci karta a cikin garin musulmi za ka samu unguwar da mutane ke dandazo suna zuwa su yi karta kawai su shagiya su yi sabo in sun kare kuma cikin dare su kuma su ana kuma kallon wannan munkari so ina ina khairiya take ka ɗauki wani munkari da ke faruwa yanzu nan misali wanda mun yi ta magana akai ka ɗauki misali wayar hannu cellular liman na jan musalla sai ka ji malam kiɗa music kiɗa mujallu na batsa shiga irin ta kafirai ka iske lokacin aure ɗan musulmi ne wa yake sa amaryarsa wedding gown musulmi da wedding gown saboda kansa ya waye za ka auri mace amma kuma sai ka je ka siyo mata wani abu da ake kira wedding gown la ilaha illallah ka sa mata zobe irin wanda ake sa a church ka iske musulmi saboda kansa ya waye ya yanko kek ya samata ta abaka sai masu ɗauka ana tafi shi kawai so yake gaya maka shi waye ne munkar yanzu kalli neman auren ga malam samari suna keɓanta da yara ya mata a motoci su kulle gilashi da sunan suna tare iyayen kuma suna kallo munkar yaduwar kwaya munkar abinda zai kara baka haushi a yau din nan in dai aka ce ana cin ko ana gasan cin kofin duniya wallahi Allah ya san waɗanda za su bar kwatin akwatin talabijin su je su sallah haka ne ko ba ka bari? ko kun san kwallo ta zama gunki Allah a gun da yawa daga cikin mutane yau ba ku gane ba zan buga muku misali na sha ba da wannan misalin yanzu kaddara idan aka ce ana gasan kwallo za a ci kofi za a ci kofin duniya kasul alam world cup kaddara sai wannan golkifa sai tuna ap ashe ban yi sallar asar ba kuma yana daidai tsaron gida lokacin an koro kwallo kuma za a sa a cikin raga sai ce ban yi sallar la'asar ba sai ya bar tsaron gida ya je don ya tsare imaninsa ai tsaron guda biyu ne ko dai ya tsare gida ko ya tsare imaninsa sai ya tuna ashe bai yi sallah ba sai ce as-salatu khairun min kuratil qadam to da ka yi je sallah ina son tambaye ku yayi laifi ya za ku ce bai laifi ba da ke ku tambaye ne to malam ya yi laifi gunwa kun yi tambayar kun yi mana kwarai kuwa laifi gunwa to e a gun waɗanda ƙwallon ta zame musu gunki ta zame musu Allah a wurinsu ya yi laifi amma a gun Allah fa to amma kuna jin wannan goalkeeper zai kwana lafiya a ran wallahi in aka ce ma za a bindige shi ba za ka yi musu ba saboda ƙwallon ta zama Allah gundewa daga cikinsu abin ya kai ga wannan jallifa munkari ne yau to wannan a mu'amala fa kenan in ka shigo kasuwannin mu munkari gashi dan iri iri akwai munkarin da mu yake shafa amma yana shafa addinin mu ka dauki fuskar tattalin arziki kawai mun zama miskine yau ba sai na rantse muku ba yau birnin zaria inda inyamurai za su kulle shagunan sayar da spare parts sai motocin mu sun durƙusa yau business center ba su hannunmu yau ba ma zariya ba kano da ake cewa cibiyar kasuwancin tumbin giwa da sauran sauran yau kashi yau kashi 65 na harkokin kasuwancin mu a Kano ba hannun mu yake ba je ka sabon gari ya koma hannun arna yau wanda wannan munkari ne domin zai bude kofar kaskantuwa da wulakantuwa addini ya wulakanta qur'ani ya ci baya ko ko dai mu mu ci baya qur'ani na fi karfin cin baya ai ko yau ne zaka je garin musulmi ranar lahadi kana neman shago da za a yi photostat na takardar karantar da sai ka rasa shago da za ka je in sake maimaitawa da kyau kuji tuna nazari da secondary da sauransu ƙanana waɗanda suke masu zaman kansu private schools kashi 65 cikin 100 ba hannun musulmi suke zuwa 70 to me rage mana kuma to wannan fa abubuwa na kashin kai kenan baburan a caba da kekuna suwa ke kawo su mafi yawa arna ne to ka kuma bangaren jaridu da mujallu gaba daya kashi 90 cikin 100 na jaridun Najeriya a hannun arna suke kuma kullum suna kawo su arewa su zagi musulunci su zagi shugabannin mu kuma jami'an gwamnati suna saya suna bata fuska kuma suna ba su kuɗi kai jaridar da musulmi ke yi ta isa ta tsallake zuwa Lagos ba in ta tafi ana sira ta ne a boye a boye a boye duk lokacin da na je Lagos misali idan ina neman Daily Trust ko Wari misali in na je Wari na san inda ake kaiwa anan iphone anan PC ake bi arabi arakabe me ya same mu abu ne mai sauki yanzu arniya in ta sauka unguwan nan sai ta kalli bukatar mutanen unguwan nan sai ga ta fara bude shago tana sayar da tumatir tana sayar da kaza kaza ƙananan abubuwa na neman arziki duk sun mamaye saboda mun bar munkari ya shigo harkar dukiya kuma ba abar wasa ce wannan a nan in ka koma bangaren kuma ayyukan gwamnati ba a ma magana yanzu adadin waɗanda suke karantarwa a faculties nawa a abu musulmi suka fiya ko kafirai of course of course an yi lokacin da a BUK mass communication department kashi 90 cikin rai duk arna ne ɗaliban a BUK hasan ta komaji ma suna bukata a ba su ofishin vc shi saboda tsabar wani hankali to wani samu wannan jama'a ne me ya same mu gashi qur'ani kuma na cewa da mu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar tayyib wannan shine sharadin da zai samu kasance muna da khairiya muna hana munkari hadhihi al-manakir انظروا إليها بعين الاعتبار waɗanda suke sarrafa akalan al'amura a jihohi tukun banda idan ka je kudu in ka je ku dama harkar kasuwanci abinda za a gan mu kawai daga yankan farce shushaina abinda muke kira wallahi sai suya saboda tsaba kwaɗayin tsiya in dai suya ne abin akwai suya akwai iya barangu masha Allah duk inda muka tafi wani bawan Allah ne wai ce ya tafi Enugu Enugu malam sai ga wani musulmi yana sai da zare irin na zira carbi zaren carbi a Enugu zaren carbi ce malam me kake sai da ce wallahi ina sai da zaren tarbe ce kai ko Allah tsine maka ya ce a nawa ba zai maka zaren tarbe ban da tsaye ba haushi ba zaren tarbe a inugu wai in ma za mu nemi kuɗin mu martaba kanmu sai mu nemi na kaskanci kai ba ma wannan ba akwai wanda suka zo suka gaya min a Kano sai da ta kai hatta akwata abbatuwa inyamurai yanzu har sun kai suke raba ma musulmi karfata karfata irin ta saniya su je su sayar su kawo musu balance da yamma wallahi ma sai ga inyamuri ya dawo daga sabon gari daga jiran wannan sa ya zo abbatuwa a nan Kano ya sai karfata din da Muhammad da Yusuf la ilaha illallah da Abdul Karim su yi gano gwano ok ciku ya sai da masa karfata abin ya fi karfin dawowa to matsala ce mithli hadha يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان نجي أبو البقاء الرندي yace saboda irin wannan abun ne sai zuciya ta narke saboda abu makin ciki da takaici yace wallahi malam sai mun ƙara sayar da karfatan da yamma mu je mu bashi balas ya dan gutsura mana abin da zai ba mu mun kai ga wannan jan yanzu fa ta kasuwannin abincin da muke da su a Kano kowa san kasuwar abinci ta da wani aiko rumbun hatsi ne a West Africa yanzu da suke da motoci diri-diri suna je da abincin suna kai kudu yau sabon gari sun mamaye da ka kware sun mamaye ta kantin kware sun shige singa sun mamaye in ana sun da aka duniya ko don na tabbatar maka kafin musulmi su ankara sun mamaye rumfuna da. lokacin da hamza abdullahi yana gwamna a kano ya taba ainihin kafa kwamiti a je a binciki jihar imo nawa ne adadin shagunan da musulmi ke da shi a wurin saboda la'akari da wannan aka hana aran ma shagunan aka dauka aka ba musulmi amma ina Allah suka sayar ɗaya ma da suka sayar da shaguna din Allah suka sayar mawaka abu kunya mun gwamnati da bara ga munkarin bara da roƙo da tumasanci da jiji da kai yaro ɗan ƙarami cikin 'ya'yan musulmi yana hankoro ya hau mota mai tsada in ya ga ɗan arba'in nawa yana yaro ɗan filin bai wahalar da wanda ke laye ba sannan kuma na danna junanmu mu yawancin masu kuɗin suna ƙoƙarin su hana na ƙasan su tasu da su sai iske mai kuɗi ya fi sha'awar ya fifita ar ya janyo shi ya bashi shago fiye da basu to wani abin haushin kuma in musulmi ya dan sayo babur na a caɓa ya ba abin nan ainihin haya sai ya kashe shi ko idan oh wai me ya samu wani al'umman ne wannan idan ka kalli abin mu kenan a tsoke amma ka ba ai kana magana da musulmi gaba ɗaya ai to ma za ka kalli taka al'ummar ta ko idan abin nafsu mata'ul to ina so in jaddada wannan a matsayin wani munkari ne ka ta fare kawai ta fuskar tattalin arziki idan ka kalle ta fuskar ilimi kuma in ka ce ilimi abin da cewa ilimin boko in zai ɗauki misali ana cewa jihar ekiti da suke mata kira da fountain of knowledge kusan da wuya ka kirga gida daya biyu uku ba professor in dai shi shine alamar ilimi akalla da batu ya kawo ko to a tafi a haka din arewa ɗaliban da ke shiga university daga jihar ekiti kawai sun kaɗai adadin su ya fi na kano a kano kaɗai ba wasu jihohin ma yadda bincike nuna kuma yanayin faɗuwan da 'ya'yan musulmi ke yi a jarba abin sai baka tsoro in da muna la'akari da cewa muna bukatar abin da ake kira power. domin akwai kalubalen da ke damu yanzu nan babu wanda ke jin daɗi a ce matarsa 'yarsa, mahaifiyarsa ba ta da lafiya wani arne ya tsiraita ta ya sa mata hannu a ubi a tsiraici da sunan ba ta da lafiya يكرهون ذلك وإن له ماكر كما ذاك ما يفعلون me yasa ba za mu tashi mu karatun ba a jiya wannan karatun ko kallon haka tun mu je mu wannan karatun mu koyar na arna din maimuna ki dubi yarwakin maimuna aisha aisha amma abin da ke faruwa kenan duk da mutuncin hijabi da su suka iske wannan mala'in ya zo haka mutum ba zai je mika mata ga arni kila ma yace to Allah likita zai ganta kuma gefe shi kuma koma yana la hawla wala quwwata illa billah abi mu mu mu jama'a لا يجوز أن نترك لابد من التغيير الجذري سيمنشن ذاتين جاهل دون مناكر لي لا ba ka kalli abu ka ce kana wakiltar ainihin musulmin kaduna state ba ko musulmin arewa tun da arewa wuce wannan kallon abu ka ce ainihin sakon da abu ke bayarwa na la'akari da addininmu da aqidanmu da inda muka dosa wannan kenan ballantana ka ce kuma ainihin jami'o'i na ku na zaga jami'o'in ku daga wurin hali yawa daga cikinsu wake magana musulmi a wurin wake magana musulmi a wani lokaci da na taɓa attempting shekarun baya da daɗewa in shiga jami'ar port harcourt kawai jarabawa na jini kaɗai ne bahaushe a cikin taron ana ganina yadda kan za ci yin ɗanyi ana a ah, hausa hausa hausa alhali sai kuma za su zo su zama admission ɗin da ƙarya ko gaskiya kuma komai tabbata gare su tare da cewa na hararo munkari a wannan janibi ta aljawanibul iqtisadi aw al-iqtisadiyya amma inda zamu koma bi Allah sai Allah kuma canza mana to amma saboda nesa da ainihin Qur'anin da karantarwar magabata da saka saka karatu sai munkari iri iri ke budewa yanzu wani munkari fi muni a ce an kai jallin da za a samu fasikai marasa mutunci za su kama na Aisha su zage ta misali wani sabon munkari ko ke wa huwa ankarul munkarat Aisha الصديقة بنت الصديق mai gaskiya yar mai gaskiya wannan mun gari ne saboda addinin ba addinin maguzanci da ke da'awar cewa musulunci wani munkari ne yawanci yanzu nan ga kiristoci nan har yanzu nan kuɗin da suke ba wato fulani ma ƙauye wajen ba su magunguna da taimaka musu da agaji da wani abin da yanzu ncc suka fito da shi a kano menene ncc national christian conference association suna dai mai kama da haka sai su je tashoshin da ɗalibai aka turo su yi wa ƙasar hidima sai su je wurin su ok ka zo ka yi sabon memba da ba ne na zo yi wa ƙasar hidima a kan to ai ba komai ga bus din mu shiga mu kai ka orientation camp sai su fara kai shi sakataren stockholm su ba shi abinci su kula da shi da tutura wannan takarda pamphlet ne ka karanta yesu almasu zai ce cika sannan sai su kashi hanyar da'awa sai ta me muke ashe kenan kasance mu khaira umma akwai condition ne akwai sharadi ka tambayi kanka ta tambayi kanki ne na tambayi kaina dan Allah waɗanda suka karkace ɗan ƙwaya nawa ne Allah ya shirya da su ta hannunka nawa tambaɗaɗɗu nawa da suka kama hanyar a Allah ya ganar da hanyar ta hannunka misali nawa tsofaffi da ƙarfinsu ya ƙare suna bukata agaji nawa ne Allah ya mika musu agaji ta hannunka mata da ake mutuwa ake barin su da yara rako cap cap a unguwanni la hawla lahunna wala quwwa nawa ne suka samu agaji ta hannun ta akhi kai yara ƴaƴan bawa masu hazaka da suke bukatar agaji da tanyo da taimako nawa ne suka samu taimako saboda makamin ka gwamnati saboda kuɗin ka saboda al'umma da kake da nawa to kuma arnin da ke kewaye da mu haka suke so su suna kusan junan su shi yasa Allah ya faɗa a sura ta 8 aya 73 yace walladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'dihim illa taf'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun kabir kafirai suna son junansu kwarai kuwa in kun wannan soyayya za a samu fitina da musiba da corruption a bayan ƙasa. yanzu jami'o'in da aka ba su lasisi su bude na kirista sun biya ga yamin na musulmi kwaya daya jami'a ne zaman kanta ta yadda idan ta gwamnatin ta ki ba mu ilimi za mu jin yayan mu ba ma wannan ba abin da ya fannin ma musiba makarantun anan daga sunan bacce bacce da cikin musulmi yanzu wani magani muka yi game da Zaria children School ko irin su Tabo a nan ƴaƴan musulmi aka halakar da sa irin su Tabo ba sauri ake ake kai yawon ba ya'yan da ake kira manya waɗanda ake kira manya ba suke kai 'yansu. dalilin saboda arna din sun san hanyar da suke kawo manya din ya labaita ku za ba ku discount ba magana su kenan wai jefa in ta haika ta faɗa kowa shugabancin gashi nan ka ɗauki ƙaramin misali wannan waya da ake kira waya salula dan Allah wa zai kalli MTN da dukkan su ma gaba ɗaya ka ce abin da suke ma jama'a ainihin ana yin services mai kyau ka kira wanda kake so ka kira shi ko ba kana ji shi ba jinka ko shi yana jinka kai ba ka ji shi ko ka ga irin shi ko ku da san da iri iri dai ke dan taka iri iri sannan kuma ana zare ma ɗinka wallahi babu kasar da take da kishin jama'ar ta da za ta kalli wannan abun a kyale ba zai yi bane ko a mafarki ba za ka wannan a Saudiya ba Allah ba ka isa ba to amma da suka fahimci muna da abin da ake kira rotten political culture harkokin irin na mulki rubabbe ba ka cika tashi sai ga samu ƴan majalisa a ce to kuna da ainihin kati na naira dubu kaza ba ruwan su kawai mun kama tare da cewa wannan matsalar arna na ciki musulmi ma sun shigo amma muna magana kan musulmi ne saboda ayat da muke magana ce kuntum khayra umma mata alkhairin al'umma kuna umarni da mai kyau kuna hana mummuna ɗan uwa masu girma abinda ke ɗaukaka al'umman nan mu kasance khayra umma waɗannan abubuwa guda uku ne ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah umarni da mai kyau da hana mummuna bari sake ambato wani abin da na faɗa na faɗa kwanaki lokacin tafsiri a a gida na faɗa da na tafi giwa last week na sake wannan magana zan sake kawo tunan saboda sako ne dan ce ma takarrar taqarrara ma ta taqarrara abin da ya mamaye ta kuma sai zauna zan ka dauki munkarin mayar da karatun Qur'ani a matsayin ringington haramun ne musulmi ya sanya karatun Qur'ani a matsayin ringington munkari ne ina ta kuma menene ringin tuniya jama'a wa zai gaya min abin da ake nufi da ringin tun wato sautin da mutum ke sa a waya wanda in wani bugu maka ba haka bane wannan kadawar da wayar take yi dan ka san ana kiran ka shi ake ce masa ne ringin tun larabawa suna kiranta mai ran ko kuma amo irin na kira ko kuma arti ringin tun yana daga cikin munkari a yau ka ɗauki ƙur'ani kamar da shirin to haramun ne saboda dalilai guda biyar dalili na farko idan ka sanya ƙur'ani mai girma karatun wani malami as-sadais misali min shawi misali al-husari kowanne misali min ulaika al-qurra al-ajilla al-mubajjalin al-muqarrin ila jikan waɗanda suka mutu cikin su da kuma ci gaba da kare mana waɗanda suke raye da dukkanin gaba daya sanya qur'ani mai girma a matsayin rt ringington haramun ne saboda dalilai guda biyar dalili na farko zan gaya muku ne ta hanyar tambaya akwai yiwuwar mutum ya sa kukan kare a matsayin ringington akwai yiwuwar a sa kukan mage kukan zakara ba zai yiwu a sa ainihin karan ruwa ka ji ruwa shar na zuba zai yiwu a sa hata dariya ko ba haka har ma kukan ta kama ba ba ana waya yau dan karami duk ba sawa to tambayar ita ce dukkanin sunan su ne fa ringington to kuma qur'ani shi kuma sunan shi ne a lokacin ya ba ne wato qur'ani ne ka dare ta shi wajen suna da abubuwa to saboda tsabar zalunci ina ka ko so ta wannan janibi ka yi qur'ani kudin goro yanda kukan kare yake ringington haka qur'ani yake ringington anan saboda tsabar jahilcin ka ko ka sani ko baka sani abinda da kake kenan ta wannan janibi haramun ne kai kudin goro dalili na biyu mayar da qur'ani masinja saboda me aikin ringin ton ne ma'ana ya ma da Allah ya labe ana kiranka shikenan sai ka dauka to qur'anin ka mai da shi masinja kenan function din sa kawai ya gaya maka ana kiranka zai maka dadi kai treat din qur'ani irin wannan yanayi kenan kawai kiranka ake ka dauka dalili na uku me Allah ya ce ana karatun qur'ani wa idha quri al-qur'anu fastami'u lahu wa ansu lakum turhamun fastami'u ku saurara bai fasma'u ba saboda istima' aqwa min as an gane ko shi yasa Allah baka ce da shi a yanayin istami Allahu liman hamida sai ka sami Allahu liman hamidahu amma na mutum zaka ce istami ifta'i istama'a ifta'ala fi'lun mazidin bi hamza wata to Allah yana cewa in ana karatun Qur'ani ku saurara ku kuma shiru ku tambayar ita ce dan Allah wanda ya sa karatun Qur'ani a matsayin ringington lokacin da kuma aka kira ku annayi haka yana sana kan Qur'anin ne ko ko yana kan kira ne to na ku sani udin to la fastami'un ina wa antu to yar masaban Allah saboda Allah ya umarne bayar fastami'u to kuma kaddara a rana an kira ka sau nawa kaddara sau talatin. kenan sau talatin a rana ka saba ma fastami'u lahu wa antu to 30 din ka ce sau sittin adadin kwanakin shekara ku bani amsa 30 times 360 zan ɗan jira in samu amsa talatin sau ɗari uku da 360 nawa kenan ya jama'a small exercise talatin so ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin adadin kwanaki mai nake nufi ne yawa to shi ke kaddara a rana an kira ka sau talatin kuma abin da ke kiran ka shine karatun ƙwararren ringin ton kuma Allah ce fasta mai ba kai fasta mai umba a rana sau talatin sai ka ce times 360 madalla dubu goma kenan ka saba ma wannan aya sau dubu goma da takwas a shekara ana daga takadiri ana kiran ka sau talatin a rana saboda Allah ce fastami'u lahu واستو لعلكم ايش ترحمون اوكي بس هيك سكرت القران بكيف فصل مقدمه كاشي يا كتنكار الله يرضى وانا كان لك باقي نتيوا فكيف تطيق يوم الدين حملا لأوزار الكبائر كالرواسي وأياما وأياما أصيت الله فيها وقد حفظت عليك وأنت ناسي ويتا ذاك سام إيكون أو كم من يمن يمن ربانك من دواسو وأياما أصيت الله فيها وقد حفظت عليك an kiyaye saboda wa inna alaikum kiraman katibin ya alamuna aish ma tafalu sura kenan dari dubu goma kuka ce zana so kenan ka saba ma Allah sau dubu goma da dari takwas akan kawai baka saurara ba dalili na hudu mun faɗi uku ko na hudu idan mutum ya sa karatun qur'ani a matsayin arti ina tambayar ku yan masu girma shin mutum yakan bari har a kai karshen aya ne na'am ai da zaran ya sa misali karatun Qur'ani ana farawa me ke faruwa ne sai datse yanzu ko principal ɗinka ne a makaranta yana magana ka datse shi ko ke ce miji kina magana ai ba ladabi bane ki yanke shi ko to ya kalamu rabbil izzati wal jalal wal kamal wal baqa ka kace an fara wallahu alladhi la ilaha sai kace kalmar da kalmar tauhidi ka kace wanda ba karamin kabari bane to kuma shi ma an kira ka sau 30 a rana kai irin wannan dalilin biyar akwai yiwuwar ka shiga ban daki da ainihin handset dinka mai karatun kwaya matsalar ringin tom kana cikin wurin alhubuth wal khara'ib sai ka ji sautin sudais me zai faru ne za ka yi sha'awa a ce a daki mai kazanta irin wannan mun na koro wannan tare da an shafa rai saboda mai tawa ne shi ma bangaren munkari ne yan uwa masu girma a cikin sunan hadithin Hudhayfa ibn Yaman hadithi kuma Hassan mun Allah na cewa la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar أو ليوشكن الله أن يعمكم بعقاب من عنده فتدعون فلا يستجب لكم lallai ku yi umarni da mai kyau hana mummuna ko kuma Allah zai jefo muku azaba a kanku kalmar la yushikan na irin fi'il ne asal yushiku ne yushiku ne irin fi'il ne jama'a wani irin fi'il ne mubari menene fi'ili madi na yushiku shaka ba haka ba yushiku outshik to ai shi fi'ilul amr yakan kasance mu'rabi ko yakan kasance mabni in kaga fi'ilul amr kasance mabni to ma abota lura suka ce dan a fa'idantar da karfi ne kamar fadin Allah ne ai وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن كاجا وين كرفا فوان تو هكا وين لا يشكن wato saura kiris tabbas Allah zai rinta da bala'i akan ku Allah kashe mu akan me idan ba umarni da mai to <clears throat> da hana muna haka hadisin safira da ke cikin bukhari cewa misalin mutanen da ke umarni da mai kyau da hana mummuna kamar mutane da wannan ba su yi kamar mutane ne suka yi koya kowa ya nemi gunzamansa a cikin jirgin ruwa jirgin ruwa ne mai ainihin gida biyu ƙasa da sama wasu na sama wasu na ƙasa amma waɗanda ke sama din waɗanda ke ƙasa kai ruwansu da abincinsu yana sama ko duk lokacin da suka nemi su shawa sai sun haura sama sai wani haziki mai hikima a ƙasan sai ce da ah, saboda tsabar hazikancin shi ko ce da yasa ba za mu mu dan ula jirgin nan ba na kai fi nasibana fi nasibina mu ula ƙasa jirgin ruwan saboda tsabar hikima yake domin kada garin zuwa mu ɗebo ruwa mu tuddan sama kaga yana sai ko to me zai biyo bani annabi ce idan suka kyale shi zai halaka ya halakar ta ina raba hawa halaka din wadai ruwan zai ci gaba da shigowa ne kafin ka ce wani abu jirgin ya cika amma idan suka hana shi ba to wallahi wannan shine abin da ke faruwa kaddara a unguwa sai wani mutum ya zo ya buɗe gidan kallo yana fitar da ƴaƴan musulmi kwallo kwallo kwallo Real Madrid Ajax Milan wace ce wace ce kwarai da gaske ai muna faɗa ne dan gawo ku san mun sani kar ku dauka ku abin nan yawa he. علمت الشر لا لشر ولكن لتوقيه ومن لا يعلم الشر من الناس يقع فيه dole ɗalibai da malaman ilimi su zama karan su san me ke faruwa a kewaye da kar a zauna ka dunduru su ka dunduru baka san me ke ba kwarai da gaske saboda haka muke mutum ne zo ya bude ainihin gidan kwallo yana fitar da ayan musulmi lokacin sallah ba a sallah ta guda da shi mutum ne zo ba shago ga arne malam arne da ba tsaka malam sai fitar da cinyarsa a fili ayan musulmi suna kallo bayan ta guda da shi sai mu ce a kai ba zai yi ba masu dillanci ko daga su dillancin gida da ji kaga yaro malami, aure yana son ya zauna da amaryarsa suraya sunnar muhammadu rasulullah amma wasu mutane saboda tan kwaɗayin tara dukiya wasu dillalai ne sai ki ishara wasu musulmi ma an kawo su kaza ya ta kawo arni ya ringa ganin sirrin musulmi ya ci mutuncin musulmi kasa baliga tana fitowa tsirara unguwar da ba san da tsiraici ba sai ga sun dasa sai ga mutane sun kyale sannan mutane suna yin shiru labudda inkarin munkar ai inkarin munkar ta hanyar da ta dace ko ne zo yana yada ma ƴaƴan musulmi takardu na zagin sahabbai haramun ne ku shiru wallahi in aka shiru tsinuwar Allah za ta sauko tun da sama hakka la yajuz dole ku kama hannun mabannaci ku ce kai da ta gara mun rigima da kai da mun rigima da Allah da yin wallahi billahi tallah kai ne faɗi da ƴan mata a unguwa na faɗa ɗazin dole a kiyaye a hana unguwa ya zamanto a kashe gaba yara su taso su san cewa eh da wani da wani wani an babana ne abokin sa ne zai iya min fada ya malarta da ni ya caccasa ni sannan ubana kuma ya gode ni saboda ta'awunu wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa ta'awunu saboda ka dawo na abubuwa din dole ne shagunan sai da fina dole a san ido akai duk fina da za su tarbiyya a san ido akai harkar aure a gyara ta idan yaro ya ga yarinya yana so sun amince an yadda magana ta kare shi kenan a su ta sadaki a gaggata auren nan in ba haka ba zinace zinace za su yaro da fasadi sai a fara tsintar ƴaƴan gaba da fata akan titi Allah ya shi matsalar in ba yi gangami ta bada tsaro har inda sa ido yanzu idan ka je kudu idan aka ga bakwar fuska a unguwa sai sun sa ido na sha ba da wannan misali wata a garin wari wari nan cikin delta state ina tafiya ne kawai zagawa a cikin mota jeep sai muka je wani yanki na kabilar chicken alamalin sai ga katti suka ce look stop ku tsaya muna son mu ga cikin motar subhanallah sai muka fito suka ce okay mun nan ku baki ne baki ne mu kuma muna da manya anan sun ce in an ga bakwar fuska sai an san waye dan ba za mu karba ko ba mu sani da kike zo ko ba da kike sun Allahu akbar ya lita qaumi ya'lamun wa kafiri ya sanya kare kanshi arne wanda bai san tsarki ba amma me ke faruwa tsakanin yau ni ya shiga zuciyar mu yau sai ka iska makwabci musulmi ya sai da gidan shi ga makwabcinsa sai ma sani ba kawai sai dai kaga sabon mai gida ya tare kila fasiki ne kila mugun mutum ne kila dan tsafi ne kila dan cultism ne an bashi kuɗi a shari'ar musulunci baya halatta ka sayar da gida makwabcin ka nan zai ya kama ka da shufa'a a bata ciniki ko da kana gani ne bayan hannu kan babu bashi da kuɗi misali dole ka ga mai akalla kamar bashi amma ba wannan ne. makwabci ya tafiya iyalansa na cikin wahala da bala'i ba mai kulawa da su ko iske dan makwaci ya lalata yana shashi a dinga dariya maimakon a jawo shi jika kai eh, ba za mu kyale kai wannan munkarin ba kai baban ka mutumin kirki ne ko iske ainihin yarinya cikin ya makwabta ta bi maza ta lalace a uzu billahi hada da mummuna abu in mun a taro arfa mu jona asiri kuma sai zama abun kus kus kus da kunji kunji ainihin ma ya sace kaza ba daidai bane ba a san mu da haka ba waɗannan diseases ne cikin mu da ya kamata a gyara su kuka fita wannan ya ci ainihin wato iyakan wani a gora ko a gida ko iske irin matasan nan sun taso sun bi karfin ai musu magana su dinga bude kaɗe kaɗe na ainihin indiya na waye su hana mutane bacci kuma wanda zai magana saboda rasa ganin kowa da gashi to ba ka kamata musulmi mu kasance mu ne waɗanda za a kalla a waɗannan su ne abubuwan da suka samu kasance mai khaya umma yan uwa masu girma ba niyyata ta bane na tsawaita magana kyauta magana ta kasance ba mai tsayi ba amma da yardan Allah amfanin ta idan tana da yawa fatan mu Allah ya sanya amfani cikin abin da muka faɗi kurakuran da ke ciki Allah ya gafarta mana amma kafin mu tsaya ina so mu ja mana hadisai guda biyu ɗaya a cikin bukhari ɗaya cikin bukhari da muslim ibn hajar al-asqalani rahmatullahi alaihi duk ya koro cikin kitab al-jami' kitab al-birr wa sala domin su ma bangaren abin da ke da rauni cikin yau dukkanin suna magana ne akan sada zumunta da hadisin na cewa la yadkhulu al-jannata qati' subhanallah la yadkhulu al-jannata man qati'un kuma ka duba qati'un ai asalin abun qati'u ne rahimin ne amma sai gina shi ala raf'i saboda me li ala an al-idafati wal idafati haka suke cewa ya nuna maka cewa wannan gini akan rufu'a dan katsewa gaba da idafa ne but the idafa is intended qati'u to ba ce qati'un kaga na kira ba zai shiga aljanna ba duk mai yanke zumunta subhanallah to yau zumunta ya take ne zumunta a tun da bai magana ba wallahi ba zan tanka mishi ba zan yi masa cewa ba abin da ya haɗa da shi haka na faruwa tsakanin yau hatta cikin gidaje yau ɗanwa da ɗan ƙani a gaba tsakanin musulmi da musulmi gaba kowa ga wannan da kawai da kai to ballantana kuma ita kanta zumunta ta jini ɗin zaka iske mutum misali yana da dangi a Kano yana da dangi a Gusau a Katsina a Inani yana da hali ne je ka musu ziyara amma sai da su abin da yake wannan ma mu ne mutum shigo cikin binni Allah ya lawata mai amma iyayensa na zaune a kawai da kula su ba kana da kuɗin da har zaka samu gidanka generator ka ci mai kyau ka sha mai kyau iyaye na zaune a gida mai ya da yana ka ci ai mutanen da na kuma mun taso a wannan ƙasa ta Hausa zaka iske akwai abin da ake kira tiyayya yau ina ce ya take mace ce tiyayya gudun ya ko za ka iske malam alif da malam ba'un da malam ta'un da malam sa'un a matsayinsa na makwabta kowa ya fito da abincinsa kofar gida a zo a zauna a wanke goma sama biyar akwai yiwuwar wanda gidansa misali ya doguwar miya tsala misali ba nama masha Allah sai samu nama luka-luka daga cikin akushin makwabcinsa kuma ya ci hani a mari'a yana godiya haka albarka ka za ka dangare ke shan ruwan kasko kenan yau yana wannan yau saboda mummunan tasiri da boko mun koma mun zama abin da ake kira individualistic maimakon collectivistic taimakeki na ta karanci yau kowa da jama'arsa na'am na biyu hadithin jubair bin mut'im yana cikin bukhari wa muslim kina ya zama tafaqun wa ana as'alukum ya tullab al-hadith idan malamai suka ce muttafaqun alai me suke nufi bukhari wa muslim albarka ahsant dawa daga cikin ɗaliban ilimi muna irin wannan kuskure hadha khata'un istilahi da yawa sukan ce muttafaqun alai ma akhrajahu al-bukhari wa muslim shiru hada قصور قصور اصطلاحي قصور استراتيجي قصور علمي الحديث المتفق عليه كل حديث اتفق على تخريجه البخاري ومسلم عن طريق صحابي سكاكار وننقيد حديث الإمام البخاري أمير المؤمنين دا الماجرين سا ومسلم سكفتر فائدة علمية da bukhari da muslim wane ne gaba wajen inganci Mai dalilin ku hmm? baina qausain cikin baka mu aje wancan mu koma da sahihul bukhari da sahih muslim ayyuhuma yuqaddam mai dalili ina so ku bari dalili guda ɗaya kawai saboda shine malamin sa lakin hada la kafi sau tare ka sha samun malami ya zama almajirin ba imamu shafi'i ya gaya ma almajirinsa imamu ahmad ba yace ya ahmad idza ja'aka hadithun sahihun fa akhbirni bi li annaka a'lamu minni bil hadith kaji ba yace idan hadisi ingantacce dan gaurariya ya zo ga Allah ka gaya min dan kafi ni sanin hadisi tare da malamin sa magana kita da magana an ce wata ran imamu shafi'i ya kai wa ahmad ziyara wata ran lokacin kafin ya bar baghdad ya koma masar shafi'i sai imamu ahmad bin hanbal ya yi wa malaminsa masauki a wani ɗaki da kasan a kurki saboda kuncin ɗaki imamu shafi'i ya zo zai kwanta sai ga ɗaki in ya miƙe kafa almajirinsa ahmad ya aje mushafi qur'ani kafas za ta kalli qur'ani subhanallah wata ka ce ah to ya ɗauke mana ko sai ga ai ba zai iya sa hannu ya ɗauke ba domin ba shi ya aje ba kawa aka ce ta sallar gari ya waye washe gari ta ah, gaba ta malam أنا رأيتك تنعس أيوة أنا أنا ما نمت وضعت المصحف ورجلي أنا أستحي من الله أن تمتد رجلي إلى المصحف الشريف نجم كنيا كفاتا تميك هذه فائدة بين قوسين جزر المجلس هنا كوي أصلا magana da ita ce me hadithin jubair ibn mut'ib shi ma kan sada zumunta ne makasudin shigo da wannan saboda mun ce muttafaqun alai muka ce to baina qausai an gane ko me yasa bukhari sama yake kuka ce saboda malami shi shigo da wannan abinda malamai ke cewa shine babban hujjar da ta sa malamai ke pipi ta sahihul bukhari na abu ne guda ɗaya shine shi imamul bukhari muhammad ibn isma'il al-bukhari al-ju'fi rahmatullahi alai shi ya shirɗanta as-sama al-mu'asara la takfi ma'ana dan ɗalibin ilimi ya ruwaito hadisi ya ji hadisi daga wani malami malami yana zaune a tudun ciku misali wani malami kuma yana tudun wada nan ne tudun wada ko kawai yana jinsa sai ruwaito ba ya ji gaba da gaba ba imam muslim ya wadata da wannan bukhari ce ina إن المعاصرة لا تكفي لابد من اللقاء والسماع wannan is the degree higher of course وانا daraja ce saboda wannan suka fifita sahihul bukhari wani baki na cewa في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدموا فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن صناعة مسلم المهم إنك تي بخاري ده مسلم سنرويته أبنى أكين فيه shi ne mana muttafaqun alaihi hadisin na cewa man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimahu kalli magana duk wanda yake so a yalwata masa arzikinsa a kuma jinkirta masa ajalinsa to ya sadar da zumuntansa Allahu akbar malamai suka ce ba ana nufin idan ajalin mutum ya zo ba zai mutu bane la ma'anan wa ya sa'alahu fi atharihi ma'ana zalika wallahu a'lam wa bihi tawfiq tare da karancin shekarunka kuma sai Allah ya sanya mu abin albarka kai aikin da misali inda shekara din kila ba maza kai ba Allah ka ba mu irin wannan rayuwar ko da ba a tsawon rai ba kai iska Allah sanya albarka balantana Allah ya ba da tsawon rai din mai amfani wanda ainihin zai kasance da albarka tare da cewa ajali in ya zo tafiya za a yi yan wa masu girma musamman waɗanda suka shirya wannan haɗuwa na fata Allah saka muku da alkhairi ya haɗa mu a gidan aljanna ya gafata mana mu sai wasiya ta guda goma ko in ce nasihi guda goma nasiha ta farko a dage mabin sunnar annabi Muhammad al-Imam Abu Dawud as-Sijistani sahibu sunan mai sunan abi dawud littafin da malamai ke cewa man kana fi baitihi sunanu abi dawud fakka annama fi baitihi ya takallam wanda ke da abu dawud ba daki kamar annabi ne ke mura saboda sunan aka ce ya biya kuɗi daga gabar teku za a yi fito da shi a kwale-kwale zuwa wata gabar bayan ya tafi waccan gaba sai jin mutum ya atishawa sai sake biyan kuɗi da ce na dawo ne in raya sunar gaya maka ya hankawa ya biya ya tafi kawai da sunna kawai da sunna ayyuba sikhtiyani rahmatullahi alai kamar da asyuti ya koro cikin littafinsa miftahul janna fi lihtijaj bis sunna yana cewa in naji ɗaya daga cikin ahlus sunna ya mutu sun ji kamar kiyama ta tsaya yace ku yi hakuri ya ahlus sunna antum ghuraba antum ghuraba antum ghuraba ku ne baki a duniya da cika da fasikanci da ƙarya da yaudara misali so as-sunna sunna as-sunnatu sunnata igra riko da sunna amma bisa fahimtar magabata kuma bisa fahimtar magabata karka ce ah, ina da alkitab ina da sunna lakin ala fahimi man bisa fahimtarwa rashin mai da wannan ka'ida ta sa kowa sai ya zo da sunan ilimi ya baje kolin sa na hayaniya amma duk wanda ya zo ka ce a ah, da Allah wannan abin da ka kawo na ilimi ga ya mana cikin magabata wake da wannan fahimtar kamar wanda ya ce da kai shi ba ruwan shi da ainihin hadisi ne sai ƙwa'ani kawai ha sai mu ce to ai qur'anin nan dai ka san ba ka saukar maka ba ko Allah ce wa anzalna ilayka sai mu ce da Allah kai ne wannan kadin kai ne ba ka Allah ce ba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum tafakkarun sura ta 6 aya 44 Allah muna so mu tambaye ka akwai wata wata kawala ne guda da ilayka da Allah ko kai ne. na san dole yin kansa adalci ce wallahi ba ni bane sai mu ce to shikenan kaga mun samu common ground za mu ci gaba kenan inda ka ce kai ba da zance tare da kai kuma daɗin ta dai ka mutum ɗaya ne da ya ce ilaikum ma da kila ka ce to ni ma ga dan takara na ko inda ya ce ilaikum daɗin ta Allah ce ilaika mun saukar maka da ambato barka yana mutane kaje litubayyin las to wa wannan mutumin shi ne wa ya jama'a da Allah wane ne wannan kadin annabi sallallahu alaihi wasallam ko shi na nana Aisha take faɗa cikin hadisin Masruq ibn al-Ajda hadisin Hasan ce ai abu uku duk wanda ya gaya maka yi malla ƙarya zan faɗa ɗaya ne kawai daga ci take cewa da kai man za'ama anna muhammadan katama shay'an umira bi tablighihi faqad a'zama 'ala Allah al-firya duk wanda ya ce annabi ya boye wani abu da aka ce iya to ya gunduma ma Allah ƙarya makareci ne ta jawo ayar da ke cikin ma'ida ya rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama risalatahu والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين سورة النبي يبدأ سقوكنا باب النيري فإذا كنت يبارو أنت ده حديث في سي قرآني سيقول تعالى النبي يا بياني الله دي يأتي كي من قرآني تنبري كتي يا بياني يأي أوكي الله شاطئ يسلقه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهور أوكي كثير صلى لو كنت ندهم بليل an gane ko har zuwa lokacin alfijir tambayar ita ce da Allah ya ratsa da sallah wanda ce ba shi ba ainihin wato hadisi sai qur'ani sai to ya ratsa da sallah ha to ai malamin ya ce ka sai muka ci kai da maganar malamin ka wanda yake ba annabi ba ka bar bayanin malamin malamin ko haka wannan sakarci ne domin ai bayanin annabi ba cikin qur'ani yake samun sa ba ina ke samun bayanin Allah ya ce wa atimmu hajj wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara min al-hadi ku kike hajji da umra saboda Allah ya za a hajji lokacin da Allah ya faɗi wannan aya Qur'ani akwai wani kasar na DVD ne kan Qur'ani kuma na juyawa dan ka ce Qur'anin kawai maka bayani dan sai da aka zuwa ga bayanin wa to bayanin annabin a cikin Qur'ani ake samu ko a wasu littattafai ake samu a wasu littattafai shi sai ka koma zuwa ga bayanin annabi dan ka san bacewar masu cewa ba ransu da wai hadisi sai Qur'ani ta tuni kawai to da wasiya ta farko ko nasiha ƴan uwa masu girma zama da mata na ce musu sunna bin sunna wajen ci wajen sha wajen kwanciya wajen kallo tsattar da yawo ɗalibci karatu kira sassaka dattanci neman aure kusanta ka da iyali duk abin da aka yi ya annabi wannan ya zama shi shine baji a rayuwa saboda Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu khalas ɗaya kenan na biyu na cewa kan bin abin da sahabbai suka fahimta domin su ne almajiran farko na annabi Muhammad duk wanda ya zo maka ya kalli Abu Bakr da Umar da Uthman ya la'anta su ba musulmi bane ƙarya yake ƙarya yake ibn Kathir da ya zo fassara in tajtanibu kaba'ir ma tunhauna an sai ce wa min al-kaba'ir sabbu Abi Bakr wa Umar ya kuma sake ce wa min al-kaba'ir sabbu sahaba Allah ya ji kan Abu Zur Ar-Razi yake cewa idan ka ga mutum yana taba ɗaya daga cikin sa bai ka tabbata zindiki ne kawai cikakken zindiki ballan ballantana wanda zai kalli na Aisha zage ta ya ka zage Aisha ka zage annabi kwarai kwa kun san me dalili Allah ce al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat wa ulaika mubarra'una mimma yaqulu Allahu maghfiratun wa rizqun